This is the voice of America. The following program is in Hausa. Akan mita goma sha shida da mita ashirin da biyar da kuma mita sittin duk daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana a daidai wannan lokaci. jama'a jamhuriyar Nijar ma sai jima gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol a dogon dutse ko kuma niya a birnin kwanni akan intanet muna nan a voahouse.com da sashen hausa.com Jama'a sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu ni ne Bello Habib Galadanci tare da Salo Garba. Muke da muku da shirin mu na daidai wannan hantsi din. To wai ko me ake dauke da shi ne a wannan shiri? mu a da yadda muke yi kafin ka tafi za a baka ammunition za a baka komi full abincin ka na kwana biyu we must condemn what happened in plateau if people can just see vehicles with logo and begin to ban them za ku je fasar wannan dogon turanci da gwamnan jihar Neja ya yi kuma akwai ma wasu batutun duk za mu tabo muku su da kuma ra'ayoyi ma da kuke bar mana ta wayar tarho amma ban fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran. Papa Roma Francis ya fara ziyarar mako ɗaya zuwa ƙasashen Asiya. Ya bar Rome uh, zuwa Sri Lanka daga nan kuma ya wuce Philippines. Karo na biyu kenan da Papa zai kai ziyara nahiyar Asiya lamarin da ake ganin yana cikin shirin cocin na kai bishara ƙasashe masu tasowa. Papa zai sa Sri Lanka yau Talata inda zai soma da jawabi akan haɗin kan addinan ƙasar da har yanzu bata murmure daga yakin basasa da ta yi fama da shi ba. Sabon shugaban ƙasar Maitripala Sirisena shi ne zai karɓi bakuncin wanda ya ci zaɓen ba zata makon jiya shi ne zai karɓi bakuncin Papa Tun farko dai sabon shugaban ya yi alkawarin mutunta duk addinan ƙasar musamman na tsirarun jinsuna. Mabiya addinan addinin Buda suka fi yawa a ƙasar ta Sri Lanka, amma ɗarekar Katolika tana ganin kanta a matsayin wadda take kawo haɗin kai cikin al'ummin ƙasar domin tana da mabiya daga ƙabilar Sinhalis da ta yi da ta fi kowace ƙabila yawa kuma tsirarun Tamil suna cikin addinin Buda. Yawancin Sinhali addinin Buda suke yi, yayin da kuma Tamil suna yin addinin Hindu. ranar alhamis paparoma zai tafi kasar philippines kasar da tafi kowace kasa yawan 'yan ɗarika katolika a duk faɗin nahiyar asiya ana zata miliyoyi mabiya ɗarikar za su halarci sujadar da paparoma francis francis zai yi a wani katafaren fili. To Salo bari mu ji don taku da kuma yadda kasar China fa ta sa baki a faɗin da ake yi a can kasar. Tuna dai bangarorin guda biyu wato na gwamnati da na 'yan tawaye suka bai wa China tabbacin cewa fa za su gaggauta shirya taron neman cimma zaman lafiyar wannan ƙasa tasu. su. jami'an sudan ta kudu da sun ce ba bangarorin sun amince a khartoum jiya litinin cewa za su hazarta yadda za su kafa gwamnatin haɗin kai na wucin gadi da kuma nufin kawo ƙarshen tashin hankali ministan harkokin wajen ƙasar sudan ali ya ce takwaransa na ƙasar china pa wang shi shine shirya wannan taro yayin da ake kai ziyara a khartoum ɗin babban birnin ƙasar ta sudan taron da ya zo ne kafin taron koli na ƙungiyar ƙasashen yankin gabashin afirka ko igad a takaice za su yi a ƙasar habasha ranar litinin mai zuwa manufa taron da shine na kawo ƙarshen yaƙi a sudan ta kudu china ta saka ɗanbin jari ne na mai da ake haƙo a wannan sudan ɗin bugu da ƙari kuma tana da dakaru ma da yawa cikin sojojin majalisar ɗinkin duniya da ke kiyaye zaman lafiya a can sudan ta kudu ranar lahadin da ta gabata ne wang ya kara tsoma baki ko ce ya kare tsoma baki na ƙasarsa a faɗin sudan ta kudu inda yake cewa fa haƙƙin kowace ƙasa ce da ke da ƙarfi a duniya ta sa baki domin gani an kawo zaman lafiya ba domin kare muradanta ba fili da shika ɗaya kenan da ake ta fafatawa tsakanin sojojin da ke goyon bayan shugaban kasar ah, sudan ta kudu ah, salva da kuma waɗanda suke goyon bayan tsohon mataimakinsa rick mashal amma wannan faɗaɗen yanzu ya ya koma na ƙabilanci. to bella amurka a nan amurka ta ce kasar pakistan ta ƙudiri wani sabon yunkurin kai hari akan ƙungiyoyin taliban da na akane a wuraren jinsunan da ke kan iyaka da afghan manyan jami'an amurka na ma'aikatar harkokin wajen kasar suka bayyana manufofin ranar litinin da dare a birnin islamabad tun can farko sakatar harkokin wajen amurka john kerry da wasu jami'an diflomasiyan amurka sun ci abincin dare da firayim ministan pakistan nawaz sharif da wasu mukarabansa jami'an amurka da ke cikin tawagar kerry sun shaida wa manema labarai cewa jami'an pakistan sun sha alwashin kai hare-hare a kan sansanonin 'yan taliban da ke arewacin waziristan a wannan karan pakistan ba za ta damu da wasu taliban na kwarai ba ko mugaye ba za ta ɗauke su duka abu ɗaya haka kuma a karan farko pakistan ta eh, nuna aniyar na yakar ƙungiyar haƙani da take da tushe afghanistan amma kuma tana samun goyon bayan wasu jami'an tsaron pakistan ɗin wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce amurka na shirin aikawa pakistan dala miliyan biyu da hamsin a matsayin wani sabon taimako domin ta sabunta gine-gine a arewacin waziristan da wuraren da jinsunan ƙasar da ke karkashinta suka mallaka kuɗin zai kuma taimaka wurin sake tsugunar da waɗanda aka raba su da mahallansu a latilas a ƙasar. To a ƙarshe Salihu biyo bayan kashe-kashen da aka yi a Faransa fa masu wallafa wannan mujalla da ake kira Charlie Hebdo sun ce za su saka zanen hoton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a shafin farko na mujallar mako mai zuwa. A wani samfarin mujallar da ta baiwa 'yan jarida jiya Litinin, an ga zanen yana rike da wata alama da ke cewa ni ne Charlie. a wani kuma zanen yana tsaye a ƙarƙashin wata tuta da ta ce an gafarta komi masu wallafa wannan mujallar dai sun ce za su buga akalla kwafi kwafi ɗaya ɗaya har miliyan guda uku kafin har makon jiya da ba a buga mujallar fiye da dubu sittin kowane mako ba a makon da ya gabata ne kuma wasu 'yan uwan juna masu tsatsauran ra'ayin islama sharif da sa'id kwashi suka kashe mutane guda goma sha biyu a ofishin wannan majalla dai kuma ita wannan mujalla dai ta yi kamarin suna a yi wa addinin musulunci da kuma wasu manyan addinai ba'a da kuma 'yan siyasa. cikakkun labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc ma da lafa an shawarci 'yan mazan jiya akan su taimaka wajen inganta sha'anin tsaro a Najeriya. Daga Gombe ga Abdulhab Muhammad na sashen Hausa na murya Amurka. Gwamnan jihar Gombe bayan Hassan Dan Kwambo ya shaida hakan a wajen bikin tunawa da ranar 'yan mazan jiya da aka gudanar jiya Litinin a garin Gombe. shugaban tsofin mazan jiya na jihar gombe ya yi tsokaci ne dangane da tsarin ayyukan soji na da da kuma na yanzu sunana ibrahim madaki warrant officer retired chairman nigerian legion gombe state wa da yadda muke yi kafin ka tafi za a baka ammunition za a baka komi full abincin da na kwana biyu kuma inda muka je attack ba za mu ja baya ba amma su wayannan suna kukan ba a ba su kayayyakin da ya kamata ka ga sojan najeriya kaya ma yanzu sai ya saya uniform haka duk suna wannan matsala da shi eh, a gashin gaskiya da ba mu da wannan mu ko uniform wannan akan baka ana bin ku da kima tafiya ma muka yi cikin daji za a bi ku da powder don ku sa a kafan ku sai ya ishe ka shi ne muke kira admin and logistic and logistic dole ne komi sai ya ishe ku ka kuna da ammunition kuna duk a weapon ku za ku yi kwana guda kuna gyara kafin ku tafi amma amma naka shawari menene ka lura yake kawo koma baya ma sojojin najeriya wajen tunkarar yan boko haram din nan eh laifin manya ne manya kamar manya su manya shugabannin soja din laifin su su dai ina ga kamar sun damu kawai da harkan damuwarsu amma ba su damu da wannan idan soja ba zai tafi bai samu kayansa ba haka kawai aka tura soja a daji ba zai yiwu ba wannan laifin shugabanni ne wani soji da ya shafe shekaru sama da talatin a soji ya yi bayanin cewa akwai rashin ladabi a ayyukan soji na yanzu sunana ex staff sergeant yuguda abubakar majina nigerian legion zombie chapter na shekara 35 na aikin soja na yi ritaya jito kamar yadda daga sani namu na da ba kamar haka ba namu akwai ladabi akwai biyayya akwai kaza kuma akwai kishi akwai kishi mu yara manyan mu kuma sun san abin da suke yi da mu ita ko shugaban matan 'yan mazan jiya ta ce a yanzu ana kashe sojoji kamar fari sunana rahila buba shugaban matan legion gaba da gombe state muna yi ma allah godiya domin mun samu mun yi ritaya lafiya a cikin aiki da ya gudana mazajenmu suka yi amma yanzu dai haka muna da damuwa domin aiki ya canja ya zama abin da ya zama kamar wani damuwa kenan damuwa yanzu sojojinmu yanzu ana karkace su kaman fari saboda damuwan da yana kasar mu to domin haka abin ya dame mu to sai dai kuma kwamishinan ma'aikatar mata da inganta rayuwar al'umma a jihar gombe hajiya sa'adatu mustapha sa'ad ta bayyana irin taimakon da suke wa iyalan tsofin sojin to ministrin takan tallafa wa tsofin matan sojojin da kayan abinci da zai inganta rayuwarsu wannan ministry tana taimaka musu sannan baya da haka tana taimaka musu wurin koyar da sana'a wa matansu akan taimaka musu da irin kekunan ɗinki kekunan saƙa sannan kuma ita ministrin take koyar da training ɗin wato yadda za su koyi sana'a idan aikin ɗinkin eh, tela ne ministry ɗin zai koya wa matan yadda za su yi ɗinki da yadda za su yi saƙa sannan kuma a ba su kayan don su je su zama sun samu dogaro da kai a wannan bangaren kenan daga gombe a najeriya eh, kashin Madalla a gaida abdulwahab Muhammad da wannan rahoto. Shugabanni a Arewa na gargaɗi fa akan tara tarzoma siyasa musamman ma biyo bayan ƙona motar Goodluck Jonathan ta kamfe da aka a birnin Jos da ke jihar Plateau da ma har da ake kaiwa magoya baya na 'yan siyasa a duk faɗin Najeriya a kwanakin baya. Ga wakilin murya Amurka a jihar Niger Mustapha Nasir Batsari. Gwamna Ma'azu Babangida Aliyu na jihar Niger ya yi Allah wadai da matakin da wasu suka ɗauka na ƙona motocin yaƙin neman zaɓen shugaba Jonathan a jihar Filato. Gwamna Babangida Aliyu wanda yake jawabi a lokacin wata ziyarar sasantawa a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar ta PDP da shugabannin PDP na yankin Arewa maso tsakiyar Najeriya suka kai masa amina ya ƙara da cewa. We must condemn what happened in Plateau if people can just see vehicles with logo and begin to ban them. Ya ce ya zama tilas mu yi Allah wadai da abin da ya faru a jihar Filato inda haka kawai mutane daga ganin motoci da alama suka bankaɗa musu wuta suka ƙona, dole ne mu ɗauki matakin ganin hakan ba ta sake faruwa ba. Mataimakin shugaban jam'iyyar PDP a Najeriya mai kula da yankin arewa maso tsakiyar Najeriya Yusuf Aji Togo ya ce duk da yake sun zo sasantawa ne a tsakanin 'yan PDP a nan jihar Niger. amma tabbas duk wanda ya ci amanar jam'iyyar ta PDP tuha amana za ta ci shi duk wanda ya so ya ci amanan pdp to tabbatacce na mana ko zai ci shi domin labaran mako pdp ta gina shi tun daga yana press secretary ya zama commissioner ya zama deputy governor kuma ya yi minista a ranar ta yau in ya ci bai ji daɗi da pdp ba har zai kuma ga wani jami'a ya zama abin takaici kuma ya kamata lura da wannan shi ba local politician bane yanzu eh, kuna da kwarin gwiwa samun nasara ganin tuni kun fara bin lallashin mutanen ku da aka bata mari no wannan ba magana lallashi bane duk wanda yake so ya ci zabe to dole ne ya je ga mutane mai magana da su ya kuma yi campaign kuma kamar yadda aka fada a cikin takardun jaridu a kan cewa an kone mota na pdp a plateau state a ya zama abin kunya ya zama abin takaci bincike dai da na gudanar ya zuwa hada wannan rahoto babu wani allon talla da ke nuna a zaɓi shugaba Jonathan a nan birnin Mina, sannan a ɗaya gefen sakataren yaɗa labarai na gwamna Babangida Aliyu Mr. Israel Ebije ya fitar da wata sanarwa da ke nesanta gwamna Babangida Aliyu da wani allon talla da ke ɗauke da hoton General Buhari na APC da ake yaɗawa ta kafar yaɗa labarai ta Facebook, inda a cikin allon a tsakiya janar buhari sannan a gefe alhaji umar nasko da babangida aliyun da kuma alhaji yakubu sallau sannan da jummai jafaru waɗanda dukkaninsu suna takara ne a ƙarƙashin jam'iyyar pdp mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. Alan waka mai ramu ba ta yin bara a kufai. Me yasa haka mai ramu ba ke yin bara a kufai. Ubangijin annabi Musa da Haruna a Ubangijin Aliyassa a Halisulai mana, Ubangijin ayo wa manzo. حمل الخير كلك إن الله محمد رسول الله Madala a gaida Mustapha Nasir ba tsarakar a shafa ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Agogon yanzu karfe biyu ne da kwata. Yau misalin kwanaki 273 kenan da sace ɗalibai mata sama da biyu daga makarantar sakandare da ke Chibok. garkuwa da 'yan mata. Najeriya mu ce, kar mu bar ta ta wargaje. Najeriya kasar mu ce. cancanta kusa baki a cikin tsafta harkan tsaro ya inganta rayuka suna ta salwanta a taimaka aje a sulhunta kar matan su mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su tausaya Najeriya kasar mu ce mu yi reno saboda yan baya ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da yan mata Najeriya kasar mu ce kun ga ba za mu bar ta ba ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da yan mata ta zama to uwa a gare mu ta zama to uba tasowa in sun tashi ba za su guje ta ba. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ‘yan mata. Abin da lumana bai ba mu ba, kun ga tashin hankali shi ma ba zai ba mu ba. Najeriya ƙasar mu ce. tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Kowa a bashi aiki, kuma kowa ya kama aiki, sannan kula da haki, shugabanni kula da haki, talakawa kula da haki, sojoji kula da haki, 'yan sanda kula da haki, kar da ƙasar mu ta wargaje. Mm, mm, mm, a tausaya. gaza sannan a taimaka Allah ya ba mu zaman lafiya da lumana da kwanciyar hankali da arziki to ma da lakar a shafa a tarihin da sashen hausa na murya amurka a washington dc yauwa idan an shirya duk sai a zazzauna zan fara da ke himma ba ta ga rago himma ba ta ga rago ba haka ake ba bata garagu tufa himma bata garaga to duk barkuce da ake yi himma bata garagu babu shakka shirin himma ba ta garago yana zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc kowace laraba a shirin rana kuma yana baku labaran yan afirka masu taka rawar gani a kasashen waje To yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ran da kuke aiko mana ta wayar tarho. Hello, Assalamu alaikum gidan rediyon Amerika mai magana Rabiu Kano kan wabin kore kamar yadda muka saba a kulla halin da tofa bakin albarkacinmu da muke akan abin da ya shafi ƙasarmu mu Najeriya. bangaren abin da muke ganin gobe za mu tsince shi da fitinin ubangiji ne farin cikin mu farin cikin al'ummar najeriya gaba daya yau zan tofa albarkacin baki na ne akan hukumar najeriya gaba daya akan jami'an tsaro irin na yan sanda yau muna fatan gyara a najeriya babu waɗansu wanda suka bata najeriya da wuce hukumar yan sanda ko babu wanda za su gyara da wuce hukumar yan sanda su suka bata komai kuma su za su gyara komai muna fatan ubangiji sabon aiki da aka kafa na najeriya ubangiji allah ya sa ya ɗauki hali na gari domin najeriya ta gyaru don 'yan sanda su suka bata najeriya abin da ke faruwa a maiduguri abin da ya faru farkon bala'in nan da ya kullu 'yan sanda ne da matasa a kan hular kwano yau ita ce take damun mutane a ƙasar nan tsakanin mutane da 'yan sanda sai da aka 'yan sanda ku gyara halinku ubangiji allah ya gyara halin mu gaba ɗaya mai magana rabi kano kan wajen kure mazaunin ajeje isa loja salmanin street assalamu alaikum gidan rediyo muryar amurka suna na gamba barau fatakum daga tsohuwar kasuwa a garin fatakum a yau na so na mika sako ga profesa attahir jega shugaban hukumar zaɓe ta inec a najeriya da cewa ka yi wa allah da annabi a bana karkai mana makudin zaɓe muna kira gare ka da cewa ba sai lalle mutum yana da wannan permanent voters card din bai zaɓe ba akwai mutanenmu da yawa wadda ba za su karba ba wadda ba je bai ji hannunsu ba ga lokaci ya ƙure duk wadda ya je da tsohuwan nan ko kuka ba shi ya cancanci ya zaɓe amma ba hujja ba ne a ce mutum idan ba shi da wannan sabuwar voter card original ba zai zaɓe ba wannan in aka haka an shirya magudin zaɓe ne sannan ina kira ga gwamnan na jihar yobe da cewa irin wannan tafiya da ake a wannan gwamnati ta jihar yobe akwai gyara ƙananan 'yan siyasa wallahi suna shan wahala suna shan wahala don haka idan aka zo zaɓe ba za a samu matsala don haka ina kira ga mai girma gwamna alhaji ibrahim irin da cewa a yi gyara idan ku an ki kifa to za a ga da ba a so saboda matasa sun harbuka sun zo wuya suna neman canji da haka wannan canji ko ya kamata ku gyara wannan tafiya saboda ana zaluntar ƙananan 'yan siyasa ana yi da su ba a yi da su suna ganin ɓaci rai ya kamata yadda ake tafiya da manya su ma ƙananan mutane ne kuma su ne masu yin zaɓe da fatan mai girma gwamna zai ji wannan kuka na mu suna na gamba barau fataskum a madadin ƙananan 'yan siyasa na garin fataskum na gode sunana yohana yohana emmanuel so maganan da nake faɗa cewa ya kamata al'umman arewacin najeriya ya kamata su yi nazari kan tsohon shugaban najeriya obasanjo su iya fahimtar cewa wannan mutumi ba mutumin kirki ba ne baya nufin arewacin najeriya da alheri shi wannan mutumin yana da damo ne mai harshe biyu ya kamata mutanen najeriya su yi hattara da shi especially ma mutanen arewacin najeriya Bello, a ina zan iya samun shirin rediyo ne na matasa. Na matasa kuma, kina nufin shiri mai ƙayatarwa? wannan? Jira, saurin me kike? Ko da kina nufin hirar rake da 'yan wasan kwaikwayo da mawaka? Ni da na taso abin da na gani shine iyaye na Babu shakka, wani shiri ne wannan? A ina zan ringa jin waɗannan? Matasa kuma tso kusa ku ji. Sashen Hausa na Amurka na muku marhaban lalai da sabon shiri mai suna yau. Wannan shiri naku ne domin zai baku filin bayyana fahimtar ku game da al'amuran da suka shafe ku ne yau da kullum a fannoni daban-daban kamar siyasa. Yanzu akwai talauci yayi yawa. Idan ka duba 'yan siyasan ya kamata ka duba mutanen. Da ilimi. Idan a ce ko mutane suna cikin jahilci. Da nishaɗi. <laughs> da kuma uwa uba zamantakewa da harkokin yau Shi wannan shirin mai tsawon mintuna talatin za ku ji shi ne ranakun Litinin zuwa Juma'a kuma za a fara yada shi sha biyu ga watan na Janairu misalin karfe hudu da rabi na rana agogon Najeriya da jamhuriyar Nijar. Matasa, ku zo mu haɗa kai saboda yau Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. Madalla a saurari yau da gobe akwai ƙayatarwa da yake ɗauke da shi mai yawa ya kamata ku ji shi. To, ba ga salo garba da mana takaitattun labaran duniya. Papa Roma Francis ya fara ziyarar mako ɗaya zuwa ƙasashen Asiya, ya bar Rome zuwa Sri Lanka daga nan kuma ya wuce Philippines. Karo na biyu kenan da Papa Roma zai kai ziyarar nahiyar Asiya, lamarin da ake ganin yana cikin shirin cocin na kai bishara ƙasashe masu tasowa. Ƙasar China ta sa bake cikin faɗin da ake yi tsakanin a Sudan ta kudu. tuni ɓangarorin biyu wato na gwamnati da na 'yan tawaye suka ba china tabbacin za su gaggauta shirya taron neman cimma zaman lafiyar ƙasarsu jami'an sudan ta kudu sun ce ɓangarorin sun yadda a khartoum jiya litinin su hanzarta yadda za su kafa gwamnatin haɗin kai na wucin gadi da nufin kawo ƙarshen tashin hankali. Amurka ta ce ƙasar Pakistan ta a niyar ta wani sabon yunkurin kai hari akan ƙungiyoyin Taliban da na haƙani a wuraren jinsuna da ke kan iyaka da ƙasar Afghanistan. Manyan jami'an Amurka na ma'aikatar harkokin wajen wajen ƙasar suka bayyana manufofin ranar Litinin da dare a birnin Islamabad. Tun can farko sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da wasu jami'an diflomasiyyar amurka sun ci abincin dare da prime minister na pakistan wazir sharif da wasu mukarabansa biyo bayan kashe-kashen da aka yi a faransa masu wallafa mujallar nan da ake kira charlie hebdo sun ce za su saka hoton annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a shafin farko na mujallar mako mai zuwa A wani samfarin mujallar da ta baiwa 'yan jarida jiya Litinin an ga annabi yana rike da wata alama da ke cewa ni ne Charlie, a wani kuma yana tsaye ƙarƙashin wata tuta da ta ce an gafarta komi. Masu wallafa mujallar sun ce za su buga ƙalla kwafi-kwafi ɗaya har miliyan uku kafin harin makon jiya. ba a buga mujallar fiye da dubu sittin. To ma da takaitattun labaran duniya kenan Salihu Garba ya gabatar mana. Jama'a abin da muke dauke da shi kenan a wannan safirin Allah ya soya da sai kuma can da rana kenan Allah ya ku ƙara buɗe wannan shiri ko ce wannan tasha za ku ji sabon shirye-shiryenmu yanzu madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman shi Salihu Garba da ya kama labaran duniya da kuma Cuba Hero shi ne ya haɗa sauti ba da murni sai injiniyan mu kuma Jim Hammond Ni Bello Galadanci daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington da ke cewa Allah ba mu kwanciyar hankali da ta zuci. Assalamu alaikum sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.